gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma a fada yanar gizo a lalibe mu a VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. To yau Litinin 17 ga watan Oktobar shekarar 2016 za mu yi magana ne akan mahimmancin abota musamman tsakanin maza. Kafin mu je ga ko menene na kawance a bangaren mata. Hassan Maina Kaina ya tattauna da wasu wanda suka zauna a zauren matasa domin tattauna menene abota kuma me take ciki a wannan zamani. abokantaka wani abu ne wanda mahimmancinsa ya kai mutum duk mutumin da zai ɗauka amana gidansa da iyalinka ya baka to amana ta kai abokantaka kuma ta kai sannan idan har kana da aboki misali duk lokacin da mutum zai auren fari zai yi wahala ka ga auren fari nan ba tare da ya samu babban aboki a cikin dukkan abokansa ba za mu tattauna da Ahmad Abubakar Dakta daga Jami'ar Bayero ta Kano don jin yadda ya kamata abota ta kasance. in gona za ku je ku je gona in kun dawo kasuwa za ku je za ku je kasuwa in neman aure ne za ku je tare za ka rike hannun abokinka in ya je ma zai ga wani aboki ne yake yi maka hira da hmm. budurwarka yake maka zance. Hmm, to sai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook da twitter. kasance da shirin yau da gobe shirinku na matasa domin ilmantarwa cikin nishadi. To Maryam ina ga lokaci da zaki karanto mana tambayar da muka yi a Facebook da Twitter wanda muka tambayi shin yaya kuke kallon abokantaka tsakanin maza wato matasa ma musamman ta ɓangaren mu. Sakon farko daga Yusuf Mega mai gwambawa ya ce yau da gobe hakika abokantaka tsakanin matasa abu ne mai kyau kuma mai mahimmanci ga rayuwar mu matasa. Matukar mu matasa za mu abokantaka da masu hankali, masu son karatu, wadda suka san darajar ilimi da zamantakewa mai amfani da kuma sada zumunci da uwa uba riƙon addini. Tofa abokantaka za ta yi amfani. Haka zalika bugu da ƙari abokantaka tsakanin matasa yana kawo ƙarfin gwiwa tsakanin matasa wajen neman ilimi kamar ni yusuf mai gwambawa ɗan jihar gombe a najeriya da abokina dafi ɗan nairobi a kenya muna neman ilimi tare muna gudanar da rayuwarmu mai daɗi tare ba ma shaye-shaye ba ma ɗauke-ɗauke ba mu da burin yin abin da bai da kyau alhamdulillah allah mun gode maka a saboda haka nake ba wa matasa 'yan uwa shawara ya kamata muke sani irin mutanen da za mu dinga abokantaka da su domin a gudu tare a tsira tare ba tare da wata wahala ba ko gurɓata tarbiyya domin mu a kullum burinmu shine iyayenmu su yi alfahari da mu kuma mu gama da duniya lafiya tare da soyayyar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Hafizu Balarabe Kusau ce yau da gobe Allah sarki abokantaka wani abu ne wanda da a ce mu matasa za mu ƙara inganta shi to fa wallahi da mun ci gaba fiye da yadda muke son kawo ci gaba a cikin al'umma da zamantakewar mu amma sai dai kash yanzu mafi akasarin abokantaka wallahi yanzu cin amana yayi yawa da hasada da keta duk yadda kake da abokin ka to wallahi ba kowa bane yake sakin jiki da shi saboda hassada Allah dai ya kiyashe mu kawai Hassan bin Muhammad Almangawi Macina ya ce jinjina ga masu gabatar da shirin yau da gobe hakika abokantaka tsakanin matasa abu ne mai kyau matuka musamman mu masu amfani da shafukan sada zumunta na facebook inda zaka ga mutane suna kulla abota da wanda basu taba gani ba bai taba ganin su ba amma duk lokacin da aka dau tsawon lokaci ba a haɗu da juna ba ta shafin yanar gizo ko a wayar salula sai ka ji ana cigiya kaga wannan ai abu ne mai kyau kuma abin yabawa ya Allah ka ƙara ƙarfafa danƙon zumunci tsakaninmu da abokanmu a duk inda suke. Amin. Mahmud Salihu Kaura na Moda ya ce yau da gobe abokantaka dai abu ce mai kyau da kuma daɗi musamman idan Allah ya haɗa mutum da abokanai na gari masu tarewa da shi tsakani da Allah sai dai duk da haka a wannan ƙarni akan samu cin amana a tsakanin waɗansu abokanai da fatan Allah ya ba mu ikon riƙe amanar da ke tsakaninmu da abokananmu amin. Muhammad Abbas Azari. ya ce yau da gobe abin sai godiya yanzu aboki shi yake kokarin bata abokin shi sabanin yadda abin yake sai dai mu ce Allah ya kyauta sai Rufai Ahmad ya ce yanzu abokantaka ta zama hadari saboda kashi hamsin cikin ɗari na matasa sun gurɓace da mugayen halaye Abdurrahman Anka ya ce abota tana da daɗi musamman ka samu aboki na kwarai mai son karatu sai ta zama kamar 'yan uwan jini. Muhammad Usman Bara ya ce yau da gobe a gaskiya abokantaka sai da naira in baka da ita baka da kowa. Masir Almugumal ya ce abota ta samo asali ne ta hanyar haduwar ra'ayi iri ɗaya ko kuma daɗewar zaman tare da wanda jinin ku ya haɗu. Misali ko a makaranta ko zama unguwa ko kuma harkar wasanni da dai sauransu. Da fatan Allah ci gaba da haɗa kanmu da abokai na gari. Amin. Bala Muhammad Dambam ya ce yau da gobe hakika abokantakar maza musamman mu matasa tana da ainihin amfani matukar za ku yi zaman lumana a tsakani wato cuɗanin cuɗe ka don haka matasa ya kamata mu sai yadda za mu yi abokantaka mai amfani da junanmu misali idan abokinka wani abu ya same shi sai ku haɗa ƙarfi da ƙarfi wato ku abokansa ku tallafa masa to walla idan muna haka za mu ci ribar abokantaka Allah dai taimake mu amin Naziru Abubakar Sabo Gusau ya ce salam ya gobe hakika abokantaka tsakanin mu matasa wata aba ce da ke kawo yarda da juna ta hanyar neman shawara taimakon juna rufa ma juna asiri da dai sauransu sai dai yanzu abokantaka ta canza salo musamman a tsakanin mu matasa inda yanzu ana iya hada baki da abokinka domin a cutar da kai cin amana idan ka amince masa da tona asirin abin da bai kamata kowa ya sani ba kai yau da gobe kenan fatar mu Allah ya hada mu da abokai na gari waɗanda ko a lahira za su cece mu amin Sai Lawal Sani na kawo daura ya ce hakika abokantaka tsakanin matasa akwai kalubale mai tarin yawa domin wasu abokan sukan jefa abokinsu matashi cikin gurɓatattun ɗabi'u marasa kyau don haka ya kamata iyaye su rika lura da irin abokan da 'ya'yansu ke mu'amala da su sai ibrahim rabila tsafe ya ce yau da gobe idan mutum bai da aboki tamkar baya da kowa ne domin wani lokaci aboki yana hin dan uwa amma yana da kyau mu san da wa za mu abota domin hausawa sun ce dai abokin barawo barawo ne abokin na kwarai shi ma na kwarai ne. Sai mu leƙa shafinmu na Twitter. Sakon at Sale Muhammad Wan ya ce at VOA Hausa yau da gobe abokantaka tsakanin matasa musamman ta maza wani akwai hatsari kam domin ba mu san da waye muke mu'amala ba ko nagari ne ko mugu. Sai kuma at Sani Het Harbau ya ce at VOA Hausa gaskiya kam yanzu abokantaka na kara haɓaka a tsakanin matasa kuma hakan baya rasa nasaba da social media. sai kuma at alhaji mele ya ce at voa hausa yau da gobe abokantaka tsakanin maza a wannan lokaci dole sai an taka tsantsan ya kamata mutum ya san irin waɗanda suke abokantaka da su sai kuma at muhammad underscore ngala ya ce at voa hausa abokantaka tsakanin maza idan an yi ta don allah tare da girmamawa tana da kyau matuka allah ya haɗa mu da abokan kirki sai kuma saƙon ƙarshe at alhaji forever ya ce at voa hausa hakika abokantaka tsakanin matasa maza kai har ma da mata akwai illa babba idan har iyaye ba su yi taka tsantsan da su ba. To wakilin Hassan Maina Kaina da ke Abuja ya tattauna da matasa a zauren muhawarar mu na yau da gobe duk akan wannan magana ta abokantaka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa cikin wannan sabon shirin na yau da gobe da ke zuwa muku daga nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka a nan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Kuma a yau za mu tattauna ne dangane da muhimmancin abokantaka tare da ni Hassan Maina Kaina. Kuma cikin zauren namu yau akwai Alhaji shu'aibu alhassan minista akwai kuma kabiru rahama da kuma alhaji sani ibrahim gamko a minista in zan fara da kai menene muhimmancin abokantaka tsakanin matasa gaskiya abokantaka abu ne mai muhimmanci wanda ke mutane sun ɗauki abokantaka ma 'yan uwanci ma domin me domin da ake cewa abokantaka in kana da aboki kuna tare da shi to komai naku baya bambantawa iyayenka da iyayen shi sun riga sun san tsakaninku da 'yan uwa da abokanai ma na unguwa ko da wani abu ake bukata a gurinka saboda mahimmancin abokantaka da kuke tsakanin kai da wane to mutane za su amfani da wannan damar su je gurin abokinka su tambaye shi saboda domin sun san me in suka zo gurinka misali suka tambaye ka akan abokinka suna bukatar wani abu suka biyo ta gurin ka kai kai musu iso to kai in ka je ka ka tambaye shi sun tabbatar lalle hakika ba zai wannan ba ba zai kasa a gwiwa ba ko da daɗi ko ba daɗi zai maka to amma a yanzu halin da ake ciki gaskiya abokantaka yanzu ta raunana kafin mu zo wannan gaba ta magana alhaji kabiru rahama kai ya kake kallon abokantaka tsakanin matasa to abokantaka abu ne mai muhimmancin gaske domin abokantaka kamar wani nau'i ne na samun taimakekeniya tsakanin su waɗannan abokan muhimmanci abokantaka shine shi abokinka mutum ne wanda ya kasance zai iya tsayawa a kan al'amuranka ko kana nan ko ba kana kai ma kuma za ka iya tsayawa a kan al'amuransa ko yana nan ko baya nan saboda haka duk wani abu da yake kake bukata na taimako wanda zai iya yi zai iya mashi kai ma haka duk abin da kake bukata yake bukata din taimako zaka iya wanda zaka iya mishi to lalle kam zaka yi mishi ci saboda haka shi yasa abokantaka take da matukar muhimmanci domin za a samu keniya kamar yadda dukkan mu'amala ma ta rayuwa Allah ya tsara ta ne akan taimakekeniya Haji Sani Ibrahim Gamko kajiyan da shi minista da Kabiru Rahama suka yi nasu irin tsokacin kai me zaka ce dangane da abokantaka abokantaka wani abu ne da yake samo asali tun daga rayuwa irin ta yarinta wanda kuma wani lokacin yana juyewa ma ya zo ya koma kamar amana tsakanin mutum da mutum dalili na kuwa a nan shi ne idan abokantaka ta samu asali ta yi karfi za ga tun mutum ma karshe yana komawa sai ya ɗauki yarsa ya ba aboki ce ɗaura mata aure in lokacin aurenta ta ya yi ko ko mutum ma za ga wani abokinsa ne Allah zai mai rasuwa amma saboda abokantaka suka ta mutunci sai ga ya auri mata abokin da nashi saboda an yi zaman mutunci kuma ana tare da amana sannan zai kasance mutum saboda abokantaka wani abu ne wanda mahimmancinsa ya kai mutum duk mutumin da zai ɗauka amana gidansa da iyalinka ya baka to amana ta kai abokantaka kuma ta kai sannan idan har kana da aboki misali duk lokacin da mutum zai auren fari zai yi wahala ka ga auren fari nan ba tare da ya samu babban aboki a cikin dukkan abokansa ba idan abokan ka san kai guda ɗari ko hamsin to insha Allahu sai ka samu wani kwaya ɗaya a ciki wanda za ka ga taku tafi zuwa ɗaya da shi wanda za ka ga a wani lokacin har ɗinki ma za kun yi iri ɗaya ne ko menene ko wasu 'yan matan amarya ne ma za ka shi ake tunkara a cewa ne yaya ne ya kamar shi ne ma angon to wannan duk abokantaka tana tabbatar da shi kuma saboda da muhimmanci a cikin al'umma alhaji shaibu minista ya dawo gare ka yanzu ya kake ganin abokantaka kana ga ana yin abokantaka ta fi layi ta amana ta aminci wacce take a bar yabawa ko kuma kana ga abokantaka yanzu tana da matsala a irin wannan hali yanayin da muke ciki gaskiya ana yi amma ba ta da yawa saboda me saboda yanzu gaskiya abokantaka ta zama misali mutum wani lokacin ma sai kana da shi za a yi abokantaka da kai amma kuma duk da haka din akwai mutane ɗaiɗaiku wanda suke yi tsakaninsu da Allah amma gaskiya abokantaka ta da ita ce abokantaka yanzu gaskiya ba abokantaka ake ba dan yanzu za ka iya samun aboki ma akan hanya za ka iya samun aboki gahi nan gurare da yawa za ka iya samun aboki saboda haka ta harkar business ɗinka ta wani guri in taku ta zo ɗaya za ku iya samu aboki amma aboki ne ba wanda ba zai lesson ba saboda aboki ne wanda ke daman wani abu ne kuka haɗa a kan shi da kuka haɗa a kan abun abun kuma sai ya dawo sai ya baje da ya baje shi kenan kuma kowa sai ya kama gaban shi to amma da ba haka ba ne da abokinka abokinka ne sannan kuma ko da tafiya kai ka bar ku shekara aro aro ka je ka samu wani guri ka zama ka mance da su to bayan ka dawo fa kar ka manta wannan abokanan naka na farko still da su kuma za su za a dinga tafiya tare da kai da su saboda haka abokantaka yanzu gaskiya sai dai kawai ayi ba dan wai daɗi ba dan dai kawai ayi mu'amala na zaman rayuwa na yau da kullum kabiru rahama yanzu akwai abokantaka ta fisbidillahi eh to ko da yaushe aka yi maganar akwai abu ba za a ce babu gaba ɗaya ba amma dai za a ce ta yi karanci domin kamar yadda shi malala san ya faɗa minista cewa yanzu ta kai kamar abokantakar a duk matakin da kake a nan za ka ɗauki aboki in ka matsa gaba ka bar na ƙasa ka bar waɗancan saboda ka ɗauki irin abokai na matakin da ka je ka tarar wanda yake a da ba haka yake ba abokantaka tana fara tun daga yarinta za ku taso tare ku faɗi tare ku duk abin da za ku yi tare saboda haka har ka zo ko in za ka zama shugaban kasa shi kuma yana nan baya da komai wannan abokantaka tana nan zai iya zartar da komai akan ka za ka iya zartar da komai akan shi iyalanka za su ma'amalanci iyalansa komai babu wani bambanci amma yau sai aka waye gari idan manomi ne ni ina da aboki manomi lokacin da nake kauye yana noma na shi ma yana noma in na zama wani abu na matsa gaba to shikenan na rabu da shikenan sai in je can kuma sai in zaɓi wani su ma ranar da nake ganin cewa na buce wani matakin su to na watsar da su wanda yake kuma abota ba haka ake ba abota ta da muka sani tun daga diyan da ake ba ta da wani ba ta zaɓar wai a'a ai mataki na yafi naka a'a abokai ne tun da aka taso haka ake tare za a faɗi tare za a tashi tare za a duk abin da za a yi kuma komai kuɗinka shi kuma wancan koda baya da komai zai iya zartar da komai akan iyalinka kai ma za ka iya zartar da komai akan nashi za ku zauna ku shawarwari ku yi mu'amalolin tare na abokantaka ah, alhaji sani ibrahim gamko duba da batun da shi alhaji alhassan shabu ya yi da kuma shi kabiru rahama ah, menene illar watsar da aboki na kud da kud yayin da aka hau wani mataki a rayuwa to alhamdulillahi mala san abinda da abokan hira suka faɗa maganganu masu muhimmanci amma abin da ke so mu gane a cikin wannan magana shine abokantaka mataki-mataki ne abokantaka tana farowa tun daga mataki na yarinta sannan har a zo mataki na karatu ma'ana na makaranta abokin da kai wasan ƙasa da shi daban da abokin da kai makarantar primary school da shi abokin da kai primary da shi da school da daban da abokin da kai secondary har zuwa jami'a sannan akwai abokin da ake tsantarsa a kasuwa akwai abokin da ake tsantarsa kuma a wurin aiki to kowanne akwai irin mahimmancin da ake basa kowanne irin mahimmancin da yake da shi a wurinka kowanne irin mahimmancin da kai za ka mu'amalance shi da kai a ƙarshen kanka akwai abokin da kai da gani kasance wannan abokina ne kawai na zaman hira akwai abokin da kasance wannan abokina ne wanda zan iya bashi amana kaina in bashi amana dukiyata in bashi amana iyalina to amma a yanzu an zo an riga an shigo wani yanayi na rayuwa yau abokantaka ta koma bana abokantaka da kai sai in kana da hali sai in kana da shi sai ya ga mutum ya tashi mutumin kauye ya taso ya ayi nasu amma yau ya samu duniya sai ya manta da na baya na bayan nan suna da daɗi ba daɗi wani mabin lahi la ilaha kowa ya bai buga abokan shi na gida ya ce ya ake ciki a gama gaisa yana yana wahala saboda me ya shigo bariki ya samu abin duniya hankali ya kwanta shi kira ganin wa'ancan na gidan su ba kowa ba ne tabbas wannan zaman an samu matsala sai dai fatan mu muna son yanzu bari baka misali kai hakuri ma lasa mu da muka taso ni a kona abokin baba ne sai Allah ya masa gafara wallahi mahaifinmu akwai 'ya'ya da muke abokantaka muna muka taso tare da su ɗaya daga cikinsu ana ce mai amar. askiye na banza lokacin tun muna ƙanana ya ɗan tara su ma a kan shi haka a gaban goshi ya fito zai wuce mahaifinmu ya gani ya kira shi ni a gabana a gabana ya zabbuga masa mari yaron na haka ya faɗi ce maza ya ce ka je aski wannan kan wanda ya maka shi to ni da aka da ki dan ba faɗin shi bane ba ni bane dan aboki ne fa ya mara saboda ya askin banza to ina kuma gani in ni ne nayi haka sai duka to kaga wannan wani abu ne wanda abokantaka ta da take ba mutum karfi akan duk abin da ba nashi bane zai hukunta shi da ba naka bane wannan abokantaka ce aka yi da ta amana da riƙon gaskiya rayuwa ta zamo 'yantacci a 'yan uwana to haka yake mm-hmm. Allah ya sa mu cigaba da samun tarbiyya sai amintakar ta inganta ko kuma haka ne haka ne eh. ai abokantaka ba ba sai wanda kuka dade da sanin juna ba mm. a'a wanda da ya shigo rayuwarka ya nuna maka yana tare da kai kuma ya nuna maka you know cikin eh haka mm. to mun gode sosai sai a tar wannan hira a ci gabanta in Allah ya kai mu wata litinin din yanzu kuma Assalamu ah, alaikum. Alaikum salam barkanmu da wannan lokaci. yawa barka da warhaka Ahmad Abubakar Dakta. Muna magana yau akan abota ko kuma mu ce amintaka duk yadda mutum ya kalle ta to muna son mu magana akan ta yau. Me ka fahimta da kalmar ma abota tukunna musamman ga maza? Abota kamar yadda a Hausa aka fi sanin ta da amini a ce ai wani amini na ne. Aminci kalma ce ta larabci wadda take nufin ka amincewa mutum. ka amince masa shine ka mika masa dukkan wani sirrin rayuwarka ya san waye kai ya san abubuwan da ba kowa ne ya sani ba ka ba shi amana ta taka zai iya zama ibaka shawara akan rayuwarka zai iya zama ibaka shawara akan wani abu da kake so wanda ba kowa kake son sani ba mm. a nan dai amana ko a ce amini ko aboki shine wanda kuka zama tunaninku ya zo iri ɗaya za ku iya zama ku tattauna ku hira akan wani abu wanda dukkan ku da kai da shi din kun amince abin duk kuna san shi to mm. shine aminu to aboki mm. shine mutumin da kuke zama wanda ra'ayinku ya zo ɗaya shine kalmar hausa da tafi dacewa da abu mm. wanda ra'ayinku ya zo ɗaya kuke zama kuke fahimtar juna shin wannan kalma ta abuta kuma ce harkar abotar kanta ya ta faro da yanzu kuma ya kuke kallanta ko kuma ce ya mutane suke kallanta yanzu iri ɗaya ne ko ko wani abu ya canza To akwai gaskiya bambanci tsakanin abokantaka a zamanin baya da abokantaka irin ta wannan zamanin. Domin in fara da abokantaka a wannan zamanin mm. kamar yadda ake cewa friend with benefit wato za ka yi aboki in dai ba kana morar wani abu a tare da shi ba to ba aboki ba ne. Mm. Yanzu duk wanda ka ji ya ce wani aboki na ne mm. to ka tuntuɓa ka bincika za ka tara akwai wani abu da yake mora a wajensa ko yana taimaka masa a harkar karatu ko kuma a kasuwa ne yana taimaka masa da wani abu a harkar kuɗi kuɗi ko kuma akwai wani abu lokacin da wannan abun da yake nema isamu daga lokacin zai ajiye shi a gefe an gama abokantaka da shi hmm. amma abokantaka ta da yawanci za ka tarar aminci ne wanda bi kun taso da mutum tun haihuwa an haife ku gari ɗaya kun tashi makota ne ku ko ku ɗaya kun tashi sai ka ga kun zama kun amince da juna kuna fahimtar junanku ku zo na ku hira ku har zuwa auren ku. Hmm. kai har tsohon ku za ka ga amincin nan ana ta yi ba wai kai da shi ba da kai da iyalinka da yan uwanka kowa ya san wani abokinka ne idan wani larura ta same ka zai zo ita ya ka daje in wani abun alkhairi ya same ka zai zo ita ya ka abun alkhairi sannan duk ci gaban da zaka samu a rayuwa ba zai maka mm. haddada ba ba zai maka bakin ciki ba abun nan larurar zamani larurar rayuwa ta same ka zai dinga ɗaukan abun shi izo ike maka maka idan hidimar ka ta tashi ta aure ko ta wani abu zai kashe ko nawa ne ko menene ya maka hmm. kai saboda amana irin ta da zai za ka iya yin tafiya ka bar iyalinka a hannun abokinka idan ga kula da su ina ba su abinci ko wani abu amma a yanzu ba haka ba abin yake yanzu mun zama rayuwa ce ta friendly benefit hmm. aminci ko abokantaka sai idan da dalili in babu dalili zai wahala za ka ga mutane wanda su zuke su zauna daga su a cikin ɗaki sai su amma babu wani abu a tsakanin kaga mun ji na yanzu na baya din shin ta amfanar da mutane kasancewar ba a damu da cewa me zan kare da shi ba na kuɗi ko kuma na wata shawara in sai dai kawai zaman taron ah to ai wannan zaman taron mm. shi yake kawo wato fahimtar juna fahimtar juna ta yadda za ka ga ana tare din na san matsalar wane na san abin da yake so a rayuwa mm. to da haka idan wani abu na ga zai cuce shi zan fito fili in ba shi shawara mm. kuma zai ɗau shawara ta mm. idan wani abu ya zo wanda na san abun nan na alkhairi zai same shi ko da ni zai same ni sai ka ga na fi son aboki na isa mu kai ko ci gaba ne ki same ka kai kaɗai za ka ga ka fi son sai ka nemo abokin ka kun zo kun yi tare amma na yanzu ba haka ba ne. kana tare da abokinka wani abun alkhairi ya same ka hmm. za ka ga gudu kake kar ma iji dan kai ya maka hasada saboda wani abokin daga ya ka samu za ka samu ci gaba zai dinga maka yaƙe Ina hmm. nuna maka yana murna sai koma ba ya dinga saran kafaka ya dinga neman iso ta abin da abin ya lallace tsari na rayuwa da kuma lallacewar ita zamantakewa an ga kula da kowa yana rayuwa a garin su ne kowa yana rayuwa a ƙauyen su ne amma yanzu an samu rural urban migration mutane suna barin ƙauyuka ana dawowa birni hmm. rayuwar yan birni muke yi so da ka tarbiyya da yanayin zamantakewa ta lallace a ƙauye bai mutane ashirin talatin mm, kake hulɗa da su ba hmm. daga unguwar sai waɗanda suke makotanku. Mm. Sai ka ga irin duk abin da za ku tattauna din abu ne irin ɗan close a guri guda. Abokinka mm. kusan da safe ranar yamma dare kuna tare. Mm. In gona za ku je za ku je gona. In kun dawo kasuwa za ku je za ku je kasuwa. In neman aure ne za ku je tare za ka rike hannun abokinka. In ya je ma zai ga wai aboki ne yake yi maka hira da budurwarka yake maka zance. Saboda tsabar aminci. Amintaka. Yi maka hirar yi maka komai shi ne wannan aminci din. Haka ko mutum mutuwa ta same shi zai yi zaka ga ya ce in ya mutu ga fa matarsa a gidan ga ƴaƴansa a gidan mm. ga ƴan uwa amma idan ya ga mutuwa ta zo sai ka ji ya ce a nemo abokina wani shi ya san sirri na sosai shi ne zai zo ice a wane wane na bin shi bashi wane na bin shi bashi yana da gida guri kaza yana da guri kaza yana da abu guri kaza har ma sai ka ga an bar wasiya wani ya ce ai a auri matar shi kwarai da gaske mm. to sai saboda ya yi imani cewa wannan aminin nasa zai rike masa wannan matar cikin amana zai rike ta cikin rufin asiri hmm. ba zai yadda asirin shi turu a gari ba amma yanzu ba wai babu abokantaka ba ne akwai abokantaka amma babu aminci. Usman a hirar baka bari mun ji menene amincin da aka rasa a abota ba. To ai Maryam sai dai in ce daga ke har masu sauraro za ku biyo mu ne zuwa ranar Litinin Allah ya so za ku ji karshen hirar Ahmad Abubakar Dakta inda zai karkare mana jawabi akan wannan abu da ya faru. To amma kafin mu karkare shirin mm. Maryam bari mu koma magana abotan nan gashi a shafin Facebook live mm-hmm. kin san ana biye da mu ka'in da eh. yawa to akwai sakonnin da suka dan shishigo. wanda ya kamata mu dan karanta wasu a ji to ko za ka fara ne eh, yawwa kamar yanzu akwai Muhammad A Abdullahi yace yanzu abokantaka ta yi rauni saboda tsanani da, da san oke saboda tsananin san abun duniya Allah ya kawo mana sauki in ba ka da kuɗi ba a yi da kai. Mm-hmm. <laughs> Eh, so bari in ɗaya ko? Eh. yawwa to ya shi kuma Abubakar Ahmed Roni yace. abokantaka tana da matuƙar mahimmanci amma fa sai an yi dace domin samun aboki nagari ya fi ɗan uwa na jini sannan samun abokin da ba na gari ba ko ba na kirki ba zai iya kawowa ko kuma jawo wa dangi matsala a rayuwa gaba daya eh, eh ai ka san mutane iri-iri ne hmm. wasu kaman guba suke gudun su ake eh. wasu kaman magani akai-akai ake neman su wasu kuma kaman abinci suke hmm. dole kullum dole ne mai su eh. to yana da kyau mutane you know mu zame Eh, idan wato mm. in kin gan an ce kaman guba ne dole mm. ka guba gudunta ake eh. saboda me to me yake sa a samu guba hali haka ne eh, sannan kuma an ce ka wannan kaman abinci ne shi ma halinsa ne zai sa a ji ai abinci saboda in ka ci abinci dai ba kashe ka yake ba in dai ba gubatti a mm, cikin sa ba <laughs> yawa to amma ke misali kin san za mu taɓo mun gama da na maza a mako mai zuwa za mu taɓo magana abokantaka wato ƙawance na mata kin san abin da na lura wasu sai su dinga cewa ai sun fi son su ƙawance mata ne fa su kusan su kaunce eh, da maza haka suke cewa haka ke a gari ki to ki ka sani ko eh. mu mata sai a hankali <laughs> wasu sun ce wai za a yi ka a ji a baki na za a ji in mako a yi to sai a biyo ma ji eh. to masu sauraro kuna iya ci gaba da bin mu ta shafukanmu na facebook da twitter ko a neme mu ta intanet a voahausa.com haka yake maryam sannan kuma za a iya ci gaba da aiko mana da sakonni kamar yadda aka saba in muka saka a shafin mu na mm. facebook da twitter in muka yi mm. tambaya musamman kar su ji ba ma karanta wasu ba wai ba a karanta ko kuma ana zaɓe ba ne haka ne lokaci ne yawanci eh ba zai bakka ba wallahi yawa to duka duka a nan shirin namu dai ya kammala sai kuma in Allah ya kai mu gobe za mu sake juyowa ni da Maryam din tare da wani sabon shirin a da koya Maryam mm, haka ne insha Allah Allah to a madadin ita Maryam Bashir Buga Alhaji. Sai ni Usman Ahmad Kabara da ma Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti kuma ya ba da umarni sai injiniyan mu yau Greg. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi mu zama lafiya. Yan wasan kwallo ba ta manta ba, wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan su ba share ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Ina mawaka yau ban manta ba. Ba daina ba. 'Yan siyasa kuma